بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma goma ga watan rajab a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da takwas ga watan hudu a shekara ta 2017 miladiya a wannan safiya ta asabar ne da izinin Allah ta'ala za mu tsora inda muka tsaya a darasinmu da ya gabata na karatun littafin muwaffa wallafar imamu malik ibn anas imamu la'ima imamu darul hijira riwayar yahya ibn yahya al-laifi kuma a yau darasinmu na ɗari da ɗaya za mu tashi ne a kundi na goma sha biyu kundi na goma sha biyu shine kitabu salatul kusuf bayan da muka yi magana a darasin da ya wuce a kitabu salatul khawf kuma a daidai wannan lokaci muke majuna aziya na rasuwar babban malam uh, Sheikh Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos da fatan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi ya kyautata makwancinsa idan ta mu tazo Allah ta'ala ya sa mu cika imani kuma Allah ta'ala ya tabbatar mai da kyawawan ayyukan da yayi Allah ta'ala ya tashe shi cikin ma'abota alkur'ani mai girma mahaddacin alkur'ani ne kuma ya haddatar da mutane masu tarin yawa sama da mutane 300 ya haddatar da su alkur'ani mai girma shi mahaddaci kuma ya haddatar Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ta'ala ya sa aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ta'ala ya kyautata ta mu bayan taso. Imam Malik ibn Anas yace kitabu salatul kusuf wannan kundi ne na musamman da zai yi magana a kan abin da ya shafi salatul kusuf sallar kisfewar rana shine salatul kusuf an yi idafa sala zuwa ga al'kusuf idan aka ce al'kusuf shi shine kisfewar rana idan aka ce kisfewar rana shine hasken rana ya dishi hasken rana ya ɓace ko kuma wani sashi na hasken ranar ya ɓace ya zamana ya tafi babu shi ba wai saboda girgije ko ga gajimare ko hadari ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ya yi kiran shi a eh a ba da turanci ba da nufanci ko yarbanci eh kisfewa rana eh wasa aka ne a ba wata ta kama wannan wata ta kama rana wata al'ada ce ta daban wata yake kowace ƙabilu sana da irin wannan cewar wata rana ya kama wata rana ta kama wata ko wata ya kama rana wannan nau'i ne na jahiliya kullum da ke ko rana ba ta kama wata wata ba ta kama rana saboda ne kullum fi falakin yasbahun kowannensu a hanyarsa yake iyo kowannensu yana kan hanyarsa ne rana tana kan hanyarta wa shamsu Tajari li mustaqarrin laha shamsu ita kuma rana tajri tana tafiya ne kaga cewa wai rana tana tsaye duniya tana kewayata, wannan labari ba shi da alaka da gaskiya saboda mahalicin duniya mahalicin rana shi ya bamu labarin ita rana tafiya take yi ya ce wa shamsu ita kuma rana tajari tana tafiya ne limustaqarrin laha zuwa ga inda aka tabbatar mata shine kullun tana zuwa ta yi sujjada ne a ƙasan al'arshi sai ta nemi izinin ta sake fitowa inda ta fito jiya sai a bata izini har zuwa lokacin da za a bata izinin ta koma ta fito daga inda ta faɗi ga ta fito ta yamma kenan yini kaga wa shamsu ita kuma rana tajri tana tafiya ne ga da lafazin tajri fi'li madi ay fi'li mudari tajri tana tafiya ba wai ta tafi ko za ta tafi nan gaba ba a'a a yanzu ne take tafiya kuma ga wannan shine abin da yake daidai amma a cewa rana tana tsaye ne duniya tana kewaya ta wannan ba shi da alaka da gaskiya ba shi da alaka da gaskiya ta bangare guda biyu bangare na farko naqalan wa aqalan naqalan a na dalilai sun tabbatar da rana tafiya take aqalan a hankalce kuma tintini kwakungu take a nan me mena take anan nan inda a ce duniya tana kewayawa ne to da ya kamata yanzu a ce na ta kai wurin lagos Legas ta ke wurin inugu inugu ta ke wurin borno borno ta ke wurin kano kano ta dan zakuda ta ke zamfara kaga yace ta ke wayawa kenan amma tintini shekaru a ruwa ru ka san anan yake gari na anan yake sannan kuma an ce wai gari yana juya wannan kuskure ne wa shamsu jaril lil mustaqarril la zalika tadbiru al aziz al alim wal qamara qaddarnahu manazila wal qaddarnahu manazila shi kuma wata wal ko wal walƙamara ƙaddar nahu, shi kuma mun ƙaddara shi ne manazila yana da munzili munzili yana da masauki masauki yau wata yana da munzili na yana da kaza walƙamara ƙaddar nahu, manazila li ta'lamu ban ji hatta adakal kal urjun qadim hatta ada har kuma ga ya koma kal urjunil qadim kamar ganyen nan wanda yake na al urjun dadaddan ganye kuma wannan labarin wata kenan sai kuma aka kawo labarin rana sai Allah ta'ala ya ce wa kullun fi falakin yasbahun kowannen su a hanyar sa a falakin sa yasbahun yake iyo saboda ka ba maganar rana ta kama wata ko wata ya kama rana wannan jahiliya ne kamar yadda zamu zo mu gani a cikin hadisan da ke cikin wannan kundi ina fata mun fahimci wannan da kyau akan ce al-kusuf da kafin sai wasu ce wannan na rana kenan al-khusuf da kha wannan na wata kenan wana ji da kyau ko akan ce kusuf da kafin ya zama kisfewar rana khusuf da kha ya zama kisfewar wata ɗaya kenan wasu kuma sukan ce kusuf da kafin ya zama kisfewar wata khusuf da kha ya zama kisfewar rana kaga aksin na farko kenan magana nawa kenan biyu sai magana ta uku cewar al-kusuf yana zuwa rana da wata akan ce kusufu shamsi ko kusuful qamar da kafin kenan ko kuma kusuf ya zama na rana da wata amma dai nan tunda an ce kaga sai aka ce kitabu salatul kusuf kundi da yake magana kan sallar kisfewa sai ba a faɗi rana ko ko wata ba to sai ka fahimci wanda yake yaren idan wanda yake yaren yana maganar alkusuf kafin na rana ne to ka ko da bai ce rana ba yana nufin kusufu shams kenan kun gane ko na rana kenan ko da ba idafa zuwa ga ashams shamsu ba saboda dama mun ce akwai inda ake cewa alkusuf da kafin ya zama rana alkusuf da ka'un ya zama wata sai aka ce kitabu salatul kusuf kundi da yake magana da zai magana kan abin da ya shafi sallar kisfewa sai ba a faɗi ta rana ko ta wata ba yanzu hadisan da ke ƙarƙashin babin su za su fassara me ake nufi <clears throat> sai ya ce babul amali fi salatul kusuf babin da zai mana bayanin abin da za a yi a sallar kusuf abin da za a yi babul amali fi salatul kusuf baban da zai mana bayanin yadda ake sallar kisfewa rana ya ake yin sallarta amin yi magana kan sallar idi cewar a kabbarar farko kabbara a raka'a farko kabbara bakwai ban a hadda kabbarar harama a raka'a ta biyu kabbara shida hadda kabbara tasowa ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan a sallar idi kenan a sallar tsoro kuma da muke magana a kanta shine idza kunta wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah fantakum ta'ifatu minhum ma'aka wa a aslihatahum har an raba tawagar gida biyu kenan fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatan ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka maka faɗi sifofi na sallar tsoro da ake yi har ma idan tsoron ya kai tsoro sai da babu yadda za a iya tsayawa a yi sallah to kuma fa in khiftum farijalan aw rukbana in kuma kun ji tsoro tsoron na abokan gaba ne ko kuma tsoron na wata dabba ce ta kwance ta biyo ku ayari guda ko kuma tsoron na ambaliyar ruwa ne tsoro dai aka ce fa in khiftum in kun ji tsoro sai ba faɗi tsoron abu kaza ba in dai mutum yana cikin wani hali na firgici na tashin hankali sawa'un abokan gaba ne suka biyo shi sawa'un yan fashi da makami ne suka biyo shi suka biyo shi ai su ma abokan gaba ne sawa'un zaki ne ko kuma ruwa ne ambaliyar ruwa wani dam ne ya fashe ake gudun kwatar rai daidai farijalan auro kubana fa idza amintum fazkurullah kama allamakum alam takunu ta'lamun kaga duk mun yi bayanin wannan sallolin kenan ko mun yi bayani kan sallar idi ya take ya ake yinta mun yi bayani kan sallar tsoro ya take ya ake yinta yau za mu je kuma kan sallah na kisfewa sallar kisfewa rana ita kuma ya take ya ake yin ta kun gane ku kaga sallar idi mai ke janyo a yi ta idul fitri ko idul adha karamar sallah ko babbar sallah Shi ne abin da ke janyowa a yi ta amma in dai ba wannan ba babu wata sallah da ake a masallacin idi ko a ce an hana albashi a tare a masallacin idi a yi sallah wannan babu shi a musulunci kun fahimci magana ta da ke ko kuwa ya dai a tare a masallacin idi abinda ake a masallacin idi gashi in waɗansu abubuwa ne na addu'o'i mutum zai su ma akwai tsarin su ma akwai tsarinsu su in mutum ya yi barna ba abin shi da barna don nemo haƙƙi a ba haka ake yi ba sai ka duba ga a shari'ance meye shari'a ta tanada da za a yi ka fahimci magana ta sai ga ka sami muwafaka shi ta kawo ga malik ibn anas ya jero salloli din kaga manyan kasar salati fi safar sai muka biyo da salatul idini no kenan biyu sai aka biyo da salatul khawfi uku sai aka biyo da salatul kusuf sai salatul istisqa biyar sai kawo kitabul qibla ka fahimci tartibin shi karan kansa ma ilimi ne a jeranto babin daga wannan sai wannan daga wannan waɗannan sallolin sai ya haɗa su a wuri guda sannan bayan ya gama haɗa su kuma sai ya kawo kitabul qibla wanda ke zai nuna maka cewa duk sallar da zai alqibla za a kalla in dai ba mutum yana cikin halin tsoro ba na fa'ina khiftu farijalan aw rukubana to sallolin haka ake bayanin su dalla dalla filla filla قال رحمه الله باب الأمل في صلاة الكسوف قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت خصفت الشمس في أهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال عبيد الله بن يحيى الليثي مسند الأندلس كنا يتي حدثني يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني wannan Yahaya, Ibnu yahya Ibnu kasir Ibnu waslas al-masmudi al-andalusi al-qurtubi duk mutanen spain ne spain dai da ka sani a yau isbaniya gari ne da ya tsirar da malamai gogaggun malamai da duniyar musulunci ba za ta taɓa mantawa da su ba yake cewa shine yahya Ibnu Yahaya wanda ya rasu shekara ta 234 yake cewa ya yi wannan karatun ne an malik daga malaminsa malik ibn anas malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftul haramai wanda ya rasu shekara ta 179 an hisham ibn urwa daga malamin malik shine hisham dan urwa wanda ya rasu shekara ta 145 an abihi daga babansa baban hisham shine urwa kenan urwa ibn zubair wanda ya rasu shekara ta casa'in da eh, hudu bayan hijira an hisham mai ce? a ya yi kawo a sama ya yi kawo a sama suwaye nasu yake da an hisham an aisha an hisham bin urwa an aisha an hisham bin urwa an aisha ni guba guta guni gucin gucin gutuwa ba gututa gutuwa ni ya ne eh so yana sai ce an hisham bin urwa an abihi ai ba sai an kirga ba ko nuska ce guda biyu akwai nuskar an hisham bin urwa an aisha akwai nuskar an hisham bin urwa an abihi kun gane ko to haga an Abihi nan inda dai taba ganin nuska ne fi. saboda hisham bin urwa bai ruwaya daga aisha radiyallahu ta'ala haba. Ya yayi ne daga babansa dukkan su tabi'ai ne hisham bin urwa tabi'i ne urwa ibn zubair tabi'i ne sai dai akwai babba akwai karami shi urwa ibn zubair yana cikin manyan tabi'ai kibaru tabi'in saboda ya rasu kafin shekara ɗari kamar yadda ibn hajar ya kawo cikin taqribu tahzib duk tabi'i da ya rasu kafin shekara ɗari sune manyan tabi'ai sune kibaru tabi'in Eh, eh urwa ibn zubair ba zubair ibn awwam eh. an aisha daga aisha as-siddiqatu bintu siddiq zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta rasu shekara ta hamsin da bakwai ban hijira annaha qalat aisha ta ce khasafati shamsu ku da kyau laratan khasafati shamsu da me da kha ba da kafin ba kun fahimci magana ko yawwa kenan ana cewa khusuf lishams kuma da ake cewa khusuf lil qamar khasafat shamsu rana ta yi kusufi rana ta yi kusufi hasken rana ya tafi ko dai ya tafi gaba ɗaya ya zama na garin ya yi duhu ka ji kamar dare ake cewa da ake ba labarin wai za a yi dare biyu an ce wai za a yi dare biyu ma'ana bayan kafin dare da ya sha zuwa bayan faduwar rana za a yi wani daren a tsakiya ma'ana za a yi dare biyu shine hasken rana zai tafi gaba ɗaya ka ga har gari ya fara duhu wasu wuraren ana sa cocila motoci sun kunna fitilu subhanallah al'afu wannan kenan ko kuma a'a hasken ranar ya zama na da shi amma dai kuma wani tsagi ya tafi kayan garin ya ɗanyi dim haka kun fahimci magana ta da ke ko wannan ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ga manzan Allah sallama ya tashi a firgice yana subhanallah ya tashi a firgice kun fahimci ya gabatar da ayyukan da ake gabatarwa to akan wannan sai malamai suka ce ba a sanar da faruwar abin ko da ilimi na zamani ya gano wasu dabaru da za a gano faruwar abin cewar gobe abin zai faru ko jibi abin zai faru ba a faɗa saboda idan aka faɗa zai rage ma mutane samun wannan sunna ɗin ta tashi zimbirmir da kuma firgici da kaza da kaza da kaza da ake so mutum yi ko da mutum ya sani ba zai faɗa ba kuna ji da kyau ko shi yasa inda harkar musulunci ta ci gaba ba a faɗa wata rana a madina sai na ji ana cewa a salatu jami'a to daga na tashi daga bacci sai nake ke a ah, wai la'asar ake kira ko dai ya aka yi tunda a lokacin karfe uku ne ko karfe uku da da wani da yan mintuna kaɗan kuma fahimci magana ko ta an jima kuma sai na ji an kira sallah a haram to sai a labaran karfe tara na na saudi arabia sai na ga ana ba da ana ba da ai an yi kusufi a kaza kaza kaza kaza an yi sallah salatul kusuf a masallaci a masallatai da ke mamlaka da kaza aka kawo su a matsayin labarai bayan abun ya faru amma kafin faruwa kwata kwata ba su ba da labarin abun zai faru ba ba su ba da labarin abun zai faru ba To ba a ba da labarin faruwar abin cewar abin zai faru a ba da labari shi za sai ga an cewa yan masu yawon bude ido sun tafi kallon abin so sai abin ma maimakon ya zama aya wai sai zama kuma yawon bude ido an tafi bude ido kamar ma ba wa'azi ne ko darasi ko faɗakarwa ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare khasafat ash-shams fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yawan mutane sallah lura da kyau khasafati shamsu fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jumla ta yi cikakkiyar jumla kun fahimci magana ta da kyau ko sai aka ce fa sallah sai na sallama yi sallah sai aka yi atafi da fa'ul atafi da fa'un yana zuwa yana karantar da abubuwa guje biyu abu na farko abubuwan da suka zo a jere suka zo ɗaya kenan abu na biyu yadda suke a jere an ɗan samu tazara ba ne yawa ba inda ga an yi atafi da fa'un abubuwan da aka jeranto to suna zuwa ne an kawo su ne da aka faɗe su to haka suka zo a jere ɗaya sannan kuma a jeren sun zo ne ba da tazara ba sun zo ne ba tare da tazara ba kaga falin zurar insanu mimma khuliq khuliqa min ma'in dafir a ba ita ba ta suratul a'la ta suratul abasa قتل الإنسان ما أكفر قال قتل الإنسان ما أكفر أه. min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara kun ga fa'un faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'aqbara ka dubi jumlar an kawo thumma da fa'un thumma yana zuwan daga wannan sai wannan amman da tazara wana jina da ke ko yana baya da bayanin daga wannan sai wannan a tazara kamar da zan yi tambaya in ce awwalu man ja waye farkon wanda ya zo summa man to da zaran kaji an ce summa man to ana nufin waye na biyu summa man waye na uku ana son buƙatar abin ya zo a jere na zuwan da aka yi isa aka tafi da summa ko da ku akwai tazara tsakanin na biyu da na uku da na hudu da na biyar amma idan aka aka fi da fa'un shi ma yana nuna cewar a jere amma babu doguwar tazara babu doguwar tazara shi yasa ya ce abin nan kutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin min nutfatin khalaqahu faqaddara kaga sai aka aka fi da fa'un saboda arba'ina yawman arba'ina yawman arba'ina yawman wannan a mahangan mu kenan shi sa aka tafi da fa'un fa qaddara thumma sabila yassara sannan hanyar fitowa aka ya sauwake mishi ita kaga juna biyu wajen wata nawa kenan tara haka aka aka fi da thumma thumma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara sannan kuma sai Allah ta'ala ya dauki ransa da ya dauki ransa kuma fa aqbara sai aka binne shi kullum sai aka aka fi da fa'ul wanda ke nuna maka daga rasuwa zuwa jana'iza akwai tazara amma ba mai yawa ba kisa aka aka fi da fa'ul kuma ana yin jana'iza ne bayan rasuwa ko kafin rasuwa bayan rasuwa isa aka aka fi da fa'ul kun fahimci magana ta da ke ko to mu dawo mu tatbikin su a wannan yace khasafat ash-shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa salla rasulullah sai ma yake Allah ya sallah kenan ba a yin salatul khusuf sai abin ya faru ko da an ba da labari ko da an yi kaza an yi kaza ba dai a yin salatul khusuf din sai abin ya faru abin da yasa na ce wani lokaci idan aka ba da labarin sai mutum yanzu abin ya kwanta a zuciya shi zai faru sai ya dinga jin kaman ya faru kaman bai faru ba kun gane ko amma ta da inda abin ba a ba da labarin shi ba sai ga a yankin ku abin bai faru sosai ba na bayan nan da aka yi wasu yankuna a najeriya abin ya faru sosai amma mu nan wuraren za ga kaɗan ya faru har wani ya kira yake tambayar ya na ce inda baka ji labarin zai faru ba da yadda ka ga abin za ka iya gane cewa ya faru ce a to inda abin ya faru nan ne ake yin sallah kuma sai abin ya faru sannan ake yin sallah fa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kaga sai aka yi tafi da fa'un da ke nuna mana da faruwar abin dan tazarar da aka samu kafin sallar kaɗan ne wanda za ta ɗauki ga mai tsarki ya yi tsarki mai alwala kuma ya yi alwala kun gane ko amma a tafi da wawun baya nuna daga wannan sai wannan baya nuna daga wannan sai wannan kun gane ko sai wasu ke cewa kai yana nuna wafa dan ya maryama qunti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'i wanda suka ce baya nuna daga wannan sai wannan a ayar an ce wasjudi warka'i ki yi sujada ki yi ruku'u wasjudi warka'i ki yi sujada ki yi ruku'u wani yake fara ruku'u yake fara sai sujada amma ayar kuma aka ce wasjudi warka'i so huruful jarra huruf na nahawu da ake karanta su huruful atfi huruful jarra da wane da wane duk abubuwan da ake karanta su a nahawu bayan mutum ya san aikin su a nahawu to yana da kyau kuma ya san ma'anonin su wani irin ma'anoni suke dauke da shi ɗaya kenan sanan na biyu kuma yaushe ne suke fita daga waɗannan ma'anonin kamar da aka ce summa asali tana zuwa littartib jeranta abubuwa daga wannan sai wannan ɗaya sannan kuma da tazara a tsakaninsu wannan haka take zuwa amma kuma da Allah ta'ala ce summa atina musa ta tamaman ala allazi ahsana wa tafsilan li kulli shay a haka take saboda ai ta zo ne bayan da Allah ta'ala ya ce qul ta'ala atul maharrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana a kawo waɗannan abin da Annabi sallama aka ce da shi ya faɗa bayan ya faɗa kuma sai aka ce summa atina musa kitab sannan muka bai mu Annabi Musa littafi to an bai mu Annabi Musa littafi ne kafin ma'aiki ko bayan ma'aiki eh kafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka bashi littafi masu bayan da Allah ta'ala ya ba da labarin abin nan wannan ayatul wannan ayat da ta magana kan kan qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana gama wannan wa marayu da sauransu da sai aka ce sun ma'ate na musa kitaba sannan kuma muka bai mu musa annabi wannan annabi musa littafi wanda kuma an bashi ne kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan ma'aikin Allah ba kuma sai aka yi atafi da abin nan aka yi atafi da summa wala kada khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil mala'ikati isjudu li adam wala kada khalaqnakum mun halice ku wala kada hakika kuma mun halice ku sun masauwar naku sannan maka suranta ku to sura ake fara gabatarwa ko kuma halitta ake fara gabatarwa sura mutum ake fara gabatarwa sannan sai halitta wala kada halakana ku summa sauwarna ku ma qulna lil ta isjudu li adam sai da muka halice ku ne muka ce ko ku annabi adam ne muka ce kaga yana da kyau mutum ya lakanci huruf ɗin da ma'anonin su mu dawo karatu mu fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wa mutane sallah fa aqama sai ya tsaya kenan sallar a tsaye ake yin ta kuna ji ko fa atala alqiyam sai ya tsawaita tsawon sallar sosai tsayuwar sai ta doguwa doguwar tsayuwa ya take da yayi wannan doguwar tsayuwar bayan ya kabbara sallar kenan fa bayan ya kabbara Allahu akbar sai ya tsaya a tsaye sai ba a faɗa mana me ya karanta ba to tambayar anan ya karanta a jihar ne ko sirran saboda me saboda inda jihar ne da an faɗa mana abin da ya karanta da an faɗa mana surar da ya karanta domin wannan jima'i shi alar mumini kun gane ko to da an faɗa mana surar da ya karanta to sai suka ce fa'a eh, ƙwalar ƙiyam sai tsawaita tsaiwar bayan ya yi tsayuwar doguwar tsayuwa sun maraka a sannan sai ya ruku'i fa'atalar ruku sai kuma ya tsawaita ruku'in kunga fa'aqama fa'atalar qiyam sun maraka a aga summa ya nuna tsayuwa tana da tsoke na kafin a yi ruku'i da aka yi ruku'i fa'atalar ruku sai kuma ya tsawaita ruku'in summa sun maƙam sannan sai ya taso daga ina daga ruku'i fa a ƙalar kiyam sai ya tsawaita tsayuwar sai ya doganta tsayuwar wa huwa dunar kiyamil awwal amma dai bai kai tsayuwa farko ba sun maraka'a sannan sai ya yi ruku'i fa a ƙalar ruku'a sai ya tsawaita ruku'in wa huwa dunar ruku'il awwal amma bai kai ruku'in farko ba sun rafa'a sannan sai taso daga ruku'i fasajada sai ya sujada kaga da ya taso daga ruku'i na biyu ba da daɗewa ba fasajada sai ya sujada kun gane ko yanzu ya yi raka a guda kenan tunda sujada biyu ne da aka sani tana da ruku'i nawa biyu sujada raka a guda tana da ruku'i biyu idan aka tsaya aka tsaya ake karatu a tsaye ake karatu a tsaye sai ruku'i idan aka yi ruku'i aka jima aka jima aka jima aka jima aka jima aka jima sai a taso idan aka taso kuma sai a ci gaba da karatun sallah idan aka ci gaba da karatun sallah aka yi karatu aka yi karatu aka yi karatu aka yi karatu aka yi karatu aka yi karatu sai kuma a sake ruku'i idan aka yi ruku'i aka jima aka jima aka jima aka jima sai a taso to idan aka taso kuma sai a wuce sujada thumma fa'ala fi raka'at al-akhira sannan sai ya aikata a raka'ar karshe raka'ar karshe ya nuna raka'a nawa kenan ake biyu ya nuna raka'a biyu kenan ake tunda ya ce mana a raka'a farko sai ta a raka'a karshe misla zalika kwacin haka mana aka yi tsayuwa tsayuwar da bata kai ta biyu ba tun da zama na da tsayuwa a raka a farko mana da tsayuwa nawa biyu sai aka yi tsayuwar da bata kai ta biyu ba sai ake ruku'i da ake ruku'i aka ruku'i aka taso sai aka sake tsayuwa tsayuwar da bata kai ta uku ba yanzu an samu tsayuwa nawa kenan hudu kenan ruku'i nawa hudu sujada nawa hudu hudu kowace raka sujada biyu sun man sarafa sannan sai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sallame wa qad tajallati shar hakika kuma rana ta riga ta bude. abin ya wuce abin ya wuce fa khataba nas sai ya mutane hudu ba kenan ana hudu ne kafin sallah ko bayan sallah barakallahu fikum fa hamidallaha a hudu ta sai ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi sun maƙal sannan sai ya ce inna shamsa lallai ita rana wal da wata ayatani min ayatilla ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi lail wan nahar والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون in kuntum iyahu ta'budu saboda suna da aqidu munana akan abin da ya shafi dare da wata da abin nan rana da wata akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata ka gane ko isa kaga aka ce wa min ayatihi al-lail wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu li shamsi wala lil qamar sai kaga ba a ce la tasjudu lil layli wala lin nahar ba saboda ba a samu masu bautar dare da wata sai da masu kulle a cikin dare kun gane ko wa min sharrin nafasati kenan fil qamar masu kulle a cikin dare da rana amma dai bautar rana da wata isa suke da aƙidu mabambanta akan rana da wata kenan kai a rana ba ta kusufi in kaga rana ta yi kusufi sai wani babban malami ne ko wani babban sarki ko wani babban mutum ko wani babban kaza ko abu kaza zai faru kun fahimci wannan da ke ko in kaga abu to abu kaza ya faru kaza kaza sai Allah ta'ala ce inna shamsa wa qamara kuma ga rana ce ta faru abin ya faru a rana ne na rana ce ta yi kusufi sai an annabi wasallam ya goya kuma da wata yace inna shamsa wal qamara ayatani ayoyi biyu ne min ayatillah daga ayoyin Allah subhanahu wataala la yakhsifani limauti ahadin ba sa kusufi don mutuwar wani ka dauki wannan ƙa'idoji ne guda biyu ƙa'ida ta farko rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah ba su kadai ne ayoyin Allah din ba su din suna cikin ayoyin Allah ɗaya kenan abu na biyu la ne limauti ahadin ba sa kusufi don mutuwar wani rana ba ta kusufi don wani ya mutu wata baya kusufi don wani ya mutu wala li hayatihi haka nan dan rayuwar wani ko da an haifi wani ko ka ji ana lissafa cikin karamin shi ai ranar da aka haife shi rana ta yi kusufi a'a ba haka bane kun fahimci wannan da kyau ko domin abin da ya faru ranar da Ibrahim ya rasu Ibrahim Mu'affam Ibrahim dan manza Allah sallallahu ta'ala wasallama sai aka ce ai dan manza Allah ya rasu ai kaga rana ta yi kusufi sai sallama ya bada wannan qaida ya ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahdin ba za ku sufi don mutuwar wani walali hayati ko don rayuwar wani ko don haihuwar wani ba sa ku sufi saboda kawai an samu kitibu su ne Allah ta'ala ya kaddara ranar za a haifuwa ne kuma ya kaddara ranar za ta kusufi shi kenan ina fata mun wannan da kyau fa idza ra'aytum zalik in kun ga haka fada Allah to ku roki Allah Allah ya yi muku ku roki Allah wa kabbiru ku yi kabbara wata tasaddaqu ku da sadaka ku bada sadaka to menene fassarar "Allah wa kaddiru ku yi kabara shine ku bi kwararo kwararo kuna ihu kuna dukan kirji ana dukan garwa ana cewa rana saki wata kun lura da ke ko to yanzu ma'aikin Allah me yayi to kenan sallar ita ce kabbara ita ce Rukutun da ba a ruwaito yayi wasu abubuwa sabanin haka ba sai da nuna ga abin da ya faɗa ga kuma abin da ya aikata sai nuna aikin da yi shine fassarar fada'ullaha wa kabbiru ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan kenan sannan kuma duk da haka baya hana mutum yayi kabara a zuciyarsa subhanallah walhamdulillah abubuwa ne na na na abin na razani da fargici fata Allah ta'ala iyayi Sun قال sannan sai ya ce ya ummata muhammad ya ku al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku al'ummar annabi muhammad wannan wannan ba karamin girma bane shi ma'aikin Allah ne ya kira da cewa ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin aghyara min Allah babu wani wanda ya kai Allah kishi babu wani wanda ya kai Allah kishi an ya zaniya abduhu a ce bawansa ya yi zina a wata zaniya a matuhu ko bai washi ta yi zina Allah yana kishin haka Allah bai san haka bai so a ce ga bawan shi ya yi zina ko ga bai washi ta yi zina wanda yake waɗannan abubuwa masifa ne masifa ne sosai da sosai zina mace ko namiji ko amalin ƙomi lotsin ko waye-waye duk waɗannan bala'i ne masifa ne suna janyo masifu da yawa haka Allah ala ya faɗa ya ce wa ma asabakum min musibatin ba bima kasabat ku yadda abin da ya same ku na masifa hannunku ne ya jawo shi wa afu an kasir wa afu an kasir Allah yana afuwa ma abubuwa masu yawa yana yafiwa ma hannunku ne janyo shi ba haka wani gwamna ya fada ba ya ce abin da ake fama da shi abin da na menene na sankaro cewar masifu ne zunubi ne mutane su tuba sai wani kuma yake ganin shi malami ne ya ce ba zunubi ba ne ya naɗa kanshi a matsayin malami yana cewa ba zunubi ba ne saboda tsabajen kwamaranci kawai malinta kowa yana cewa shi malam ne kowa yana da awar ce shi malam ne zuzurutu ayoyi ɗimbin ayoyi sun tabbatar da zunubi da sana janyo haka amma kuma mutum kawai saboda tsabagen da'awar malinta kowa zai iya da'awata ko ya ja larabci a ce ya ja larabci yau in jan larabci ne ka duba laraman da suke karanta labaru a CNN mana eh su su bibiyoyi ka duba CNN bangaren larabci mana ka gama su ko aljazeera bangaren inda larabci ne larabci ba su ke samun mutum mutum ya abin nan ba su wadaka wannan ganganci ne kuskure ne ganganci ne kuma kuskure ne Allah ta'ala ya tsare mu baki da ya ummat Allah yana kishi a ce bawansa ko baiwa shi ta yi zina ya ummata muhammadin ya ku al'ummar annan muhammad wallahi in ji wa kenan ya ce wallahi ina rantse muku da Allah lau ta'alamuna ma a'lam inda kuna sanin abin da nake sani in kun san abin da na sani la dhahiktum qalila wallahi da kun yi dariya kadan ma an za ku yi har in za ku yi dariya kadan za ku yi wala bakaitum kasira wallahi da kun yi kuka mai yawan gaske inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim banda malik amwata bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi yace da kun yi kuka kadan abin da kun yi dariya kadan da kun yi kuka mai yawa kuma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku yi dariya kadan da kun yi da kun yi kuka mai yawa ba karan abu ne dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam harisun harisun alaikum bil mu'minina ar alaihi wa alihi wasallam qala hadathani am malik wa hadathani am malik an zaid ibn aslam an abba ibn yasar an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم رفع ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتي فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعت وهذه ميتة فقال إني ra'aytul janna fatanawaltu minha unquda walau akhaftuhu la'akaltun minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aytun nara falam araka al-yawmi manzaran qattu affa wa ra'aytu akthara ahli an-nisa qalu lima ya rasul Allah qal likufrihin qil ayakfurna billah qal wa yakfurna al-ashir ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط subhanallah yake nuna min wannan hadisin mun karanta shi a ranar 22 ga watan rabi'ul akhir ta 1424 1424 da ashirin da hudu yau wajen shekara nawa kenan da ashirin da hudu yanzu kuma da talatin da takwas shekara goma sha hudu kenan da da watan jumada ula jumada akira da rajab a sauka fari da muka yi nan muwatta ƙala wa ni an malikin an zaid bin aslam daga daga zaid ibn aslam malamin maliki na wannan hadisi da. ya rasu shekara ta 136 an ata bin yasar daga ata dan yasar wanda ya rasu shekara ta 94 an abdullahi bin abbas daga abdullahi dan abbas wanda ya rasu shekara ta 68 annahu qal abdullahi dan abbas ya ce khasafati shamsu rana ta yi kusufi rana ta yi kusufi fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah wan nasu ma'a da sahabbai tare da shi kaga ba faɗi wannan arwa ya faru ba wannan su ma'a sahabbai tare da shi ya nuna salatul kusuf ana yin ta jam'i kenan da yana da kyau mu gane bambancin wannan ruwayar da wacce ruwayar kun gane ko daga fa'idin da ke ciki mun yi magana kan ataf na summa da fa'on da ba sai mun maimaita su ba ko wannan su ma'a da mutane tare da shi faƙama qiyaman fawilan sai ya tsaya tsayuwa mai tsawon gaske nahwan min suratul baqara kai ka ce ya karanta suratul baqara ne a wannan tsayuwar kun ga a waccan ba a faɗa mana ba a fassara mana abin nan mai ɗin tsayuwar ba an da ce ya tsaya tsayuwa mai tsawo to hagan da aka ce nahwa min suratul baqara kamar ka ce tsayuwar za a karanta suratul baqara kun fahimci magana ta da ke ko kuma kaga ya tabbatar mana da karatun a aka yi yawa sun raka'a sannan sai ya ruku'i ruku'an tawilan ruku'i mai tsawon gaske sun rafa'a sannan sai ya taso faƙama ƙiyaman tawilan sai ya tsaya tsayuwa mai tsawo wa huwa dunar ƙiyamil awwal amma ba ta kai tsayuwa fari ba sai malamai suka ce ita za a karanta suratul ali imran saboda waccan nahwan min suratul baqara kaga baqara kuwa 280 Eh? bakara biyu da tamanin, da biyar da shida da bakwai kullum da ke ko to ga eh, ci kuma ali ɗari biyu cicci dama an ce dunar alƙiyamil awal bai kai tsayuwa fari ba فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة سيوا فاركنا قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول Sun ثم sannan sai سي ركوعي ruku'an tawilan ruku'i mai tsawon gaske wa huwa dunar ruku'i al'awwal bai kai ruku'in fari ba ma sajada sannan sai ya sujada za a kammala raka'a ɗaya nan da bakara da ali imrana ma قام sannan sai ya miƙe qiyaman طويلا raka'a ta bi kenan tsayuwa mai tsawon gaske wa huwa dunar القيام الاول bai kai tsayuwa fari ba ma'ana bai kai tsayuwa a raka'a ta biyu ba a waccan a tsayuwa ta biyu a waccan ba sai suka ce kamar suratul nisa'i kenan sun raka'a sannan sai ruku'i ruku'an tawilan ruku'i mai tsawon gaske wa huwa duna ruku'il awwal amma bai kai na farko ba ya taso fa qama qiyaman tawilan ya tsaya tsayuwa mai tsawo wa huwa duna al qiyamil al-awwal amma bata kai tsayuwa fara ba ce kamar suratul maida kana da izini ne yanzu Eh? sha ɗaya sha ɗaya da wani abu ko la tajidan na ai ba ta ƙare ba eh sha biyu da wani abu kenan dan ba an ce ku haddasa qur'ani ba eh ko ya ita wannan sunnar eh, eh tun bai ci magana da ke ku irin wannan liman sai ya kokari haddace tun kafin lokacin to sai lokacin ya yi zai zo ya haddace eh a yi haddace kawai inda ba kullum ba ne sun marafa sun raka a rukuwan ƙawilan huwa donar rukuwar awal sun masu sajada sannan sai ya sujada yanzu an kammala raka a biyu kenan sun masu rafa sannan sai ya juya wa ƙatta jallatin shams rana ta buɗe kuma wannan abin ya wuce to in bai wuce fa suka ce sallar ta tsaya iya nan za a tsaya faƙal sai ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillah lalle wata rana da wata ayatani ayoyi biyu ne min ayatillah daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala mana da ayoyin Allah guda biyu a shar'iyya da alkauniyya a shar'iyya su ne ayoyin Allah na shari'a na hukunce-hukunce hukunce-hukuncen tsarki hukunce-hukuncen alwala sallah azumi hajji zamantakewa na aure الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن دو الآيات الشرعية يعني duk waɗannan al'ayat a shar'iyya ne a sariƙu wa sariƙatu faƙaɓa al'ayat shar'iyya ne kullum da ke ko amma umin ayati hillel wa nahar wannan al'ayat ne alkauniya kullum da ke ko al'ayat ne alkauniya yadda Allah ta'ala ya kasantar da duniya haka za ta kasance su ne ake nufi da al'ayat alkauniya alƙadariya mun yi da su a cikin kutubu taushe da muka karanta a shekarun baya fata Allah ta'ala ya kawo lokaci mu dawo da daura tauhidi ko insha Allah ta'ala to da Allah ta'ala da Annabi sallallahu alaihi inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin a cikin wanne ake nufi alkauniya alqadariyya la yakhsifani li mauti ahadin ba sa kusufi dan mutuwar wani wala li hayati haka nan ba sa kusufi dan an haifi wani fa idza ra'aytum zalika in kun ga haka fadhkurullahu ku ambaci Allah qalu sai sabai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ra'ainaka ka tanawalta shay'an mun kanka ka mika hannu subhanallahi alazim yana sallah yana gaba sai kuma sai ga annabi sallallahu ya mika hannu haka min maqamika haza anan inda kake tsaye sai muka yi haka sun mara aina ka sannan muka kuma ta ka'ata ka dawo da baya da baya faƙal sai ce inni ra'aitul janna ni na ga aljanna ne ina tsayen nan na ga aljanna ne ga ta a gabana fatanawaltu minha unqudan sai ne ƙoƙarin in samo wani abu wani katon abu daga ciki ta yadda inda na ɗauko shi walau akhastuhu da na ɗauki wannan abin la'akaltu minhu da kun dinga cin wannan abin ma baki ya ci duniya har duniya ta tashi kowace al'umma yadda je a ta sara kawai ana ci ai saɗi ba ana ci ai daman na aljanna ƙari a yi. ma inda kuma yan fadu wa ma inda Allahi shi ne la maqtu'atin wa la mamnu'a shi na aljanna la maqtu'a ba yankakke bane ba kare ba zai kare ba wala mamnu'a kuma ba za a hana ka ba Allah ya kai mu ciki eh? Eh? Allah shi na aljanna ba la maqtu'a ba zai yanke ba wala mamnu'a ko ba za a hana ba a cikin aljanna ba isa ya ce da ya ɗauko shi to da kun dinga ci har duniya ta tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh <laughs> ya ce da ba ce fani eh <laughs> ban ji ba a madina ne a masallaci a masallaci ake a ba masallacin idi za a ji ba ba masallacin idi za a ji ba so za a yi ne a masallacin masallacin unguwa ai kaga shi masallacin idi daman gobe an tabbatar da idi ne yasa ga mutane suke yin ta amma inda za a ce masallacin idi ne to kuma da mutane sun shiga hayaniya ai kun da ke ko sai ya kawo wani kafin ya tafi kuma wani ya tafi yana dukan kirji subhanallah ya ce walau a in inda na ɗauko wannan abin na aljanna la'akaltu minhu wallahi da kun dinga ce ma baƙi ta duniya in dai da sauran duniya to da shi za ku dinga ci ba ba ce bane ko ba ba laida bagi kuma wara aitun nara subhanallah yace kuma na ga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un falam ara ban taba ganin kal yawmi kaman yau din nan ba a tari ban taba ganin varan wani abin kallo ba ƙattu da ɗai asza wanda ya fi tada hankali kama wannan ban taba ganin wani abu mai tada hankali ba mai razani ba mai firgitarwa kamar abin da na gani na sallallahu alaihi wasallam kenan yana fa'idantar da mu daga cikin abin da ke fa'idantar da mu ita aljanna an riga an yi ta wuta ma an riga an yi ta da yana cikin aƙidun waɗanda suka saba ma sunna cewar wai wuta aljanna da wuta ba a yi su ba abin da yasa suka ce ba a yi su ba wai su sun ɗauka duniyar a nan duniya ne za a yi ta ba faɗi sai mutane sun kau sannan <laughs> sun ɗauki abin fegi ne wani 50 by 50 ko kuma wani 25 by 75 a wani angul haka sun ɗauki al'amarin Allah haka yake sari'u ko wa sari'u ya zan karanta ko sari'u wa ƙul sari'u wawa ƙabalu kaman jara sari'u ila maghfirati min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga samun wata gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin da samun wata aljanna arduha faɗin aljannar guda as-samawati wal ard fadin sama da ƙasa ne shine fadin aljannar guda sai kuma aka ce wali man khafa maqama rabbihi aka kawo abin da ke cikin su aka ce wa min dunihi ma nau kenan ah. mala eh na mutum guda shi ne malamai yayi abun ba wai abin da za a ce hankalinka jagoranka bane a'a hankalinka ba jagoran nususu na shari'a su ne kanka ba duk da hankali yana cikin manaf abin da ke sawa a tabbatar wa da mutum hukunci saboda eh, junun yana wa mutum hukunce hukunci amma dai a ce wai sai abin da hankalinka iya yarda da shi ne sannan za ka yarda da shi to wannan mutum ya ɗibi daji ya ce wa aksar ahali hannisa na ga mafi yawan 'yan cikinta mata ne subhanallah al'afu la ilaha illallah ƙalu sai sabai suka ce lima ya rasu lallah. ya ma'aikin Allah ya aka mata suka fi yawa a ciki ƙal sai ya ce li kufrihinna saboda butulcinsu saboda butulci ƙil sai aka ce a yakfurna billah ya ma'aikin Allah suna kafirce ma Allah ne ƙal sai ma'aikin Allah ya ce wa ya yakfurnal ashir a kowane nashi babu wawun kun ji na karanta na farko duk ku kun lura da ke ko ya kafurna wa ya kafurna a kowane nashi babu wawun da waye da waye na ne je ko ku babu wawun to sun ce riwayar yahya ibn yahya allahi ta muwatta ita kaɗai ce take da wawun amma duk sauran ruwayoyi na muwatta babu wawun da ya ce a yakfurna billah suna kafirce ma Allah ne qal sai ma yake Allah ya ce yakfurna al suna butulce ma miji kaga yakfurna al-ashir suna butulce ma miji al'ashir shine miji abokin zama wa Ashiru ashiruhunna bil ma'ruf kaga wa al ashir kuma kuma suna butulce ma miji kama kaya kamar yakfurna billah suna kafirce ma Allah wa al ashir kuma suna butulce ma miji to kaga in anan ne da maza da mata suwa suka fi zuwa wurin boka da sihiri duk da sun ce su ma fa yanzu maza su ma san daura damara gaskiya an ke dubi yadda maza suke zuwa wurin bokaye aljanu ne maza aka ce maza aka ce maza sunansu maza kuma ga ce 'yan siyasa to masu kudi fa akwai mai kudin da ko beswa zai siyasa ya buga ma bokan shi sai ya ce mai ga abin da zai ga abin da zai mala Allah ta'ala ya sauke wa ashir kuma suna butulce ma miji su mata wa yakfurna al-ihsan suna butulce ma kyautatawa da ake musu sai ma ake Allah ya bada misali yace law ahsanta ila ihdahunna inda zaka kyautata ma ɗayan su su mata kenan ka kyautata mata a dahar kulla tsawon shekara baki ɗaya. tsawon shekara ta ce wallahi yau yau kaji take so kajin waɗanne da gasassu da da soyayyu duk a kawo gobe jibi kaza abubuwa ga shi na leshi ne biki ne anko ne ba wannan cewa anko ya halatta ba duk abin da take so kasan dai yake maganar mata ai yawwa anko ne duk abin da take so a yi mata sun mar'at minka shay'a sannan wata rana kuma ta ga kaɗan saba mata kaɗan qalat sai ta ce ma ra'aytu minka khairan qat me ka taɓe min eh ko ba ka ba me ka taɓe min ta ce ban da tsautsayi ma me zai sa ta aure ka ya kuka ga da'un ba a cewa ya ka gani amma ai kaga fassara shi waƙi amma su jumada wannan ma ya ce mata wili kamar ya eh, kamar ya ɗabi'a su ne wani abu ne da aka halice su da su ko a ah, halayya su ce halayya su ce eh wannan dai ɗabi'a mata ce sai mata su kauce tunda yanzu ba yabo ba ne ba yaban su ake yi ba balle a ce mafi yawa ne ko mafi kankanci, duk wacce ta ji tana wannan sai ta tuba kun lura da kyau ko sai ta tuba amma haka kawai balle a ji za ka ƙara aure cin zaman da take ai zama haƙuri take yi kai kuma sai ke ce ba zama haƙuri kake ba kai ma ba zama haƙuri kake da ita ba ita ma zama haƙuri take da kai kaga maza sai tallan makilin suke yi wannan shine ɗabi'ar mata da fata Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala ya yafe mana yafe musu baki da ku duba ku ga a wannan tsayuwar sallah ta salatul kusuf da Annabi sallama yayi kuna ji da kyau ko a wannan tsayuwar sallah da yayi ga abin da ya gani ga abin da ya faru shi yasa ake cewa shin ya halatta mutum ya yi sallah da wuta a gabansa ba mun yi magana da ku lokacin da ba a sallah ko da wuta a gaba mutum sai bukhari ya gina babi ya kawo wannan hadisin saboda ya ce ai an gitta mishi da wutan an gitta ne ya ganta sai dai ba ta tsaya ba ne amma kuma buhari bukhari rahimahullah bai kawo a matsayin a ko a'a ba sai ya jefa tambayar sai kawo hadisin don mutum ya amfani da number 6 fata Allah ta'ala ya amfana da mu yanzu mun san yadda ake salatu kusufu shams ita yadda ake yin ta raka'a biyu kowace raka'a ruku'i biyu kuma ana karatun sura ne da tsawo bakara ali imrana nisa'i ma'ida tsayawa hudu kenan ko an so samu ne a ce haka mutum ya karanta su sannan sai a juya a hudu ba ina fata mun gane ko kuma ba mutum bai sama ga wa ya kara ma ta sara sai ya karanta abin da ya sawaka fata Allah ta'ala ya amfana da mu subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in an ce zikiri fa ba fa shine kuma ai ta dukan kirji ko abin nan nan ba taba ruwaitowa cewa haka ake yi ba kuma mun fahimci cewa ko da aka ce za a tafi masallaci da ai zikiri kada fula man tazakka wa zakara sama rabbihi fa salla mun san ba wannan zikirin aka karanta ba da muke magana akan wannan fata Allah ta'ala ya amfana da mu ke da mai magana anan shine in dai irin wannan abin ya faru to abu mafi sauki kai kusa da masallacin ku ko masallaci mafi kusa da ku dai in na ce ku ina nufin na sunna dan nan ne za a yi kokarin kwatanta wannan ya zama da inda aka taru a wurin ya fi mutum ya taru a wani wuri gefe a ta buge-buge ko a ta cakin ko a ta mutum ga abu ya faru kuma ya ce zai tambayi google ya za a yi ina fata mafanci wannan da ke kotu a yi kusa da masallaci duk wanda ya kira ka muna masallaci mun kama hanyar masallaci to in aka je a wurin zai fi inda ga waɗanda ake karatu da su ga kaza ga kaza ga kaza abin zai fi saboda mutum ya ware shi shi kare ko yana gira ko makamantan haka No.